Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 1 ga watan Yuli. bayan labaran duniya za a ji cewa an sake tsintar gawarwakin bakin haure akalla goma a wato hamadar sahara ta yankin agadas wannan abu kullum yana karuwa yanzu kwanan gama turawa sun ga wasu can cikin jeji gwamnati ta tsaye musu ga wannan abu za a ji cewa wasu magabatan al'ummomin musulmi da kirista a najeriya na adawa da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini guda ka yadda suka lura da bambancin shiya dan arewa ya ɗauko mataimakin shi dan kudu dan kudu ya ɗauko mataimakin shi dan arewa to haka nan ya lura da bambancin addini in shi musulmi ne ya ɗauko sa wanda ba musulmi ba in shi ba musulmi ba ne ya ɗauko sa musulmi idan mun sake dusar Nijar za a ji cewa an tsaye da ranar babbar sallah kamar kowace ranar juma'a yau ma Garba Awal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin yaƙi da koko rigakafin wasu cututtuka a ƙasar Kamaru kyauta. Zai kuma zo da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na kasar Jamus don mai da sassaƙe-sassaƙen tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a ƙarni na sha tara. Aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha ƙoƙarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. A wani balaguro da turawan mulkin mallaka na Birtaniya suka yi ne aka kwashe kayan tarihin tare da dukiya mai tarin yawa a shekarar 1897 daga fadar masarautar Benin da ke yankin kudancin Najeriya a yanzu. A shekarar da ta gabata ne gidauniyar raya al'adun gargajiya ta Prussia wato hukumar da ke kula da yawancin gidajen tarihi na Berlin ta sanar da cewa ta fara tattaunawa a kan dawo da kayan tarihin da ke hannunta galibansu tun na karni 16 zuwa 18 ne da sanyin safiyar yau juma'a rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin odessa na kasar ukraine har mutane akalla 17 suka mutu mutane da dama kuma suka jakata sakamakon haran aƙalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a haran gini ne da jama'a ke zama ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira snake island na ukraine wurin da ya zama wata alamar turjiya daga ukraine tun bayan da moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun black sea a kusa da birnin odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin kaddamar da hare-harenta bayan da ta kwace shi a farkon yakin inda ta kai hare-hare a kan ukraine daga wurin tana kuma sa ido a kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine sai dai ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin rasha daga yankin ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakaran ukraine suka kai wa tsibiran hari da makami mai linzami da kuma na atileri a cikin dare lamarin da ya sa sauran sojojin na rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi ta yin zama mai shiga tsakani ta fannin diflomasiyya tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Joko Widodo wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai Kiev ranar Laraba inda ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. ina matukar godiya ga shugaba putin da ya faɗi cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga rasha da kuma ukraine wannan abin albashir ne a cewar shugaban na indonesia wanda aka fi sani da jokowi a wani lamarin daban kuma shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira g20 a watan nuwamba da za a yi a birnin bali duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya kuma fadar kremlin ta ce ta yiwu shugaban rasha vladimir putin ya halarci taron ta yanar gizo a wani taron manema labarai a jiya alhamis mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko putin zai je taron ko a'a ta yiwu kasancewar putin a taron na g20 ta yanar gizo ya warware wa kasar indonesia mai masaukin baki kalubalen diflomasiya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafid da moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira g20 yayin da shugaban amurka joe biden da sauran shugabannin kungiyar manyan kasashe bakwai wato g7 a baya suka bayyana cewa ba za su halarci taron ba sai dai idan an fidda putin Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za a ji cewa an sake tsintar gawarwakin wasu bakin haure akalla goma a hamadar Saharar Agadas a jamhuriyar Nijar wanda ake kyautata zaton sun mutu ne sanadiyar tsananin kishin ruwa akan hanyar su ta zuwa Libya ga Hamid Mahmud da ci gaban labarin. a 'yan kwanakin nan yawaitar bakin hauren da ke mutuwa ko ake zubar da su a hamadar saharan ya ta da hankulan kungiyoyin kare hakkin bil'adama inda suka nuna damuwarsu dangane da hakan na baya-bayan nan shine na wasu bakin haure akalla goma da masu aikin ceto kan iyakokin nijar da libya suka gano su a cikin hamadar wanda alamu ke nuna tsananin kishirwa ne ya yi sanadin su lamarin da ya sa kungiyoyin kare hakkin bil'adaman yin kira ga gwamnati na tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsalar sani iro mamba na ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta andh a niger a ce an ɗauki mutum an tai da shi kan sahara su ya da cikin daji kuma su shi wanda aka bakin ba ruwan shi da ya kula da a ni na bada a kai mana su libya an je an yi ta cikin jeji kenan kowa ya sa kanshi ga neman abin duniya wannan abu kullum yana karuwa yanzu kwanan gama turawa sun ga wasu can cikin jeji gwamnati ta yi tsaye musu ga wannan abu sisoko ta wani yan kasar mali ne da aka ceto a cikin hamadar sahara ta nijar kan iyaka da kasar libya lokacin da muka baro kasar mu mu goma direbai ɗauko mu daga mali zuwa nijar inda yi watsi da mu a wani wurin da babu gida ko guda haka muka kwashe kwanaki masu yawa a hamadar sahara abin takaici ma sai da kowane mu ya biya sefa dubu ɗari da hamsin kafin a ɗauke mu mun shafe tsawon sati biyu muna tafiya a ƙafa. ko me yasa masu safarar bakin hauren ke ci gaba da gudanar da ita duk da irin matakan da gwamnatin ke ɗauka malam bashir sani wanda yana daga cikin masu safarar bakin hauren da har yanzu bai daina ba abin da ta karewa kafin a dakile wannan harakat ba kirkiro ma matasan da suka yi dandazo cikin wannan sana'a ba wata hayya wadda za su shiga wadda za su yi sana'a duk da matakan da ake doka akwai wanda gaskiya sai dai aka shi zukanta dubban yan cirani ke mutuwa kowace shekara a sahara galibi saboda yiwuwa ko kishirwa baya ga wasu da rairayi ke binnewa libya na matsayin babbar hayar da yan cirani kan yi amfani da ita don shiga turai sai dai da yawa daga cikin kangamu da ajalinsu ba tare nasarar kaiwa inda suka nufa ba hamid mahmud murya amurka daga daga agadas jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid daga Nijar kuma bari mu ketara Najeriya inda wasu magabatan al'ummomin musulmi da Kirista ke bayyana rashin amincewarsu da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini ɗaya ganin yadda batutuwan addini da ɓangare ke matuƙar tasiri a siyasa da zamantakewar ƙasar. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Madina Dauda da rahoton. A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin ɗan takararsu mabiya addinai manya guda biyu musulmi da kristoci na kira da babbar murya da a yi taka tsantsan wajen nemo wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. a lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai bishop edward williams chanomi na majami'ar prince chapel international church da ke abuja ya yi tsokaci cewa in duba tahirin nigeria either christian president vice muslim so haka yake tun daga fari to yanzu ya za a canza so yin din da suna kawo ba zai mana kyau ba ba zai kawo mana damuwa in duba crisis da muke samu a cikin nan nigeria yanzu religious crisis ne mainly da tribalism da wadatin saka a bar shi yanda da ake yi da in kin duba basanjo christian ne deputy shi muslim a tiku ko ba ka ba sannan kuma ya raduwa ya doka ko ya zama shugaban kasa ko shi muslim ne deputy din shi christian ne goodluck jonathan sannan jonathan kuma laza ba shi zarafi ya shiga ya zama shugaban kasa shi jonathan deputy kuma ya doki namade sambo haka mu yake to yanzu buhari ya shiga ya doki osibanjo osibanjo christian ne kuma pastor ne ko ba ka ba shi ma tsohon mai ba gwamnan jihar kaduna shawara a harkokin addini da aikin hajji Alhaji halliru abdullahi maraya yana ganin tsayar da 'yan takara mabiya addini ɗaya ya saba wa koyarwar addinin musulunci to bambancin ko da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin tashina shine na addini saboda haka yadda suka lura da bambancin shi ya ɗan arewa ya ɗauko mataimakin shi ɗan kudu ɗan kudu ya ɗauko mataimakin shi ɗan arewa to haka nan ya lura da bambancin addini in shi musulmi ne ya ɗauko mataimakinsa wanda ba musulmi ba in shi ba musulmi ba ne ya ɗauko mataimakinsa musulmi wannan shi ne zai ciyar da najeriya gaba a wajen haɗin kai har mu samu ci gaba me yasa ka ce haka ganin cewa ai an taɓa yi a wannan ƙasa kuma aka yi zaɓen nan lami lafiya to ai da aka yi ma saboda shi ubangiji yana cewa inna la yuzlimu misqala zara Allah baya yin zalunci ko da kwaya zara ko lokaci lokacin da aka yi musulmi mataimakin shi kuma musulmi zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu ba su so ba da haka ma gwamnatin ba ta kafu ba. ƙungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da 'yan takara daga addini iri ɗaya ya nuna suna kishin ci gaban ƙasar da al'ummarta ne baki ɗaya domin yin haka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta kasar ta sanar cewa ranar Asabar tara ga watan Yuli ce babbar sallah ba ranar Lahadi goma ga watan Yuli kamar yadda ta sanar tun farko ba. Tana mai danganta kuskuren da rashin samun labarin ganin wata har zuwa cikar daren ranar Laraba 29 ga watan Yuni da kuma wani tsarin lissafi da ta bi ga Barma da ci gaban rahoton. etan donné que le musulman na jami'in kakakin majalisar ta malamai sheikh abdulrahman ahmadu a wannan sanarwa ya ci gaba da cewa kasancewar watan musulunci bai taɓa fice kwanaki talatin ba ranar juma'a ita ce ranar ɗaya ga watan zulhijja kenan za a yi idin sallar layya a ranar lahadi goma ga watan yulin 2022 da ke daidai da ranar goma ga watan zulhijja shekarar hijira ta 1443 sai dai wannan sanarwa ta haifar da cece kuce a tsakanin jama'a waɗanda na tuntuɓa da wannan batu na cewa akwai kuskure a lissafin na majalisar malamai dai tsari za a bi radadu aka ce an hau arfat yau wa mana sakin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanka dabba ku talayya to mu Niger sai wasu su yanka sun kare sun da kwana biyu na zama sallah wannan iski tunani ne alisai ba ma wai na na addini ba lissahi na gargajiya an ka ce azumin karalayyarka rasubdu mun ka mun ka doki azumi kenan rasubdu ya kamata a ce mun yi sallah sallar layya to ta kaka za a yi a kai mu ranar lahadi na ɗaya in ka ɗauka eh, saudiya rana guda mun ga wata azumi da su wurin a ajiye sun ka ce ba su ga wata ba mu mun ka aji mun kai ashirin da tara to sai dai majalisar ta canza matsayi bayan da ajiya alhamis aka ga watan zulhijja a nan ya mai da wasu garuruwan nishar wanda har kusan karfe tara na dare bai bace ba ga sanarwar da kakakin majalisar sheikh abdulrahman amadu ya bayar ya waje gare mu mu dawo mu gaya mu al'umma musulmi yadda yanayin yadda aka wata shi yasa mun ka zo mun ka sake wannan zama malamai suka yi tunani suka ce kenan sallah sambacin lahadi ta dawo asabar ta daga watan shuye hijirar manzala salama dubu da tsari hudu da arba'in da hudu ko jama'a ya ku ga haka ta faru mun yi aiki da waƙi da waƙiyan ganin watan da mun gani da jiya mun yi aiki da kuma shawarorin da jama'a ta ƙasa su da a dokar Nijar majalisar malaman addinin Islama ce ke da hurumin kula da sha'anin tabbatar da ganin wata ko akasin haka. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Thank you. ta yanzu kuma ga garba awal da rahoto na musamman ministan lafiyar kasar jamhuriyar kamaru musa maruda malashi ya bayyana wa manema labarai cewa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma waɗansu ƙungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'umman kasar jamhuriyar kamaru gudunmawar allon rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na macijin ciki da kuma vitamin domin karfawa jarirai kwarin gwiwa ministan ya ce ceux euh, shugaban kasar kamaru ne mista ya umarci ni da na nemi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jarirai allurar da kafi na samun su mai dorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana daya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kwasi su ba. Shugaban kwamitin kula da allurar karfi a kasar jamhuriyar Kano rage babu Mustapha ya yi mana kalin haske kan wannan da kafin da suke yi gida zuwa gida. Eh wannan rigakafi da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gan su kafa yana kace ta yi tsammanin cewa watakila ko gamuwa ya yi ko iska ne ko shi na watakila ko da ko ma ya gefe shi ke cinye kafafuwan ya'ya nan kuwa ba haka ba ne wannan kuban din ne ke sa yaro baya tafiya to shi ta muke tambaya dukkan al'umma da Allah masu ya'ya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan kafin din. Wannan kafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi? Kyauta ne wasu biya dala ba kyauta ne. Ga ministan lafiya ya ce shugaba ne ne ni cewa wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma ƙasa kamar shin wannan abu da ƙashin gaskiya? Eh da ƙashin gaskiya tun da yake ya ga cewa Kamaru da ko da yawa ba su da da karfin sayan wannan shi kafin din mm. shi sa dole ya ma ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara haka zalika shugaban kwamiti na jihar nijar duwala alhaji jibrin hamza shi ma ga yadda hiram ta kaya da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa karo na biyu kenan wannan mun fara karo na farko yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka 'yan uwa duniya gabaki daya mu karban allurori tun da yake wannan ba allura ba ne na haɗiya ne da na digawa shine ake kira da na micijin ciki na polio na vitamin da na shi micijin ciki wannan shi muke yi a yanzu haka shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan a yanzu haka kowane kungiya tana da ma'aikata talatin da biyu. Tuwa ake ba waɗannan alo da aka fi Yara masu shekara biyar. Zuwa. shekara ɗaya wata uku. To sannan kuma wannan muna neman yara masu wata uku da ba su da takardar haihuwa. duk insha Allah za a taimaka ya musu takardun haihuwa. Na hira da ɗaya daga cikin malaman da suke bawa yara ƙana allurar rigakafi malama Zulaiha Ali. Yanzu haka nan muna nan muna shiga anguwa anguwa saboda da mu bayar da maganin allurar rigakafi na wani cuta ne na cutan kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan ɗabe bai yawo bai tafiya hakan nan kamar na eh, na allurar rigakafi na adunan kenan na polio ko na polio eh shi muke yawo yanzu anguwa anguwa gida gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa to ya ke gani iyaye suna karban wannan kira da aiki da kuke yi eh wani waje ka muka da iyaye na yadda amma wani waje ima suke ko tsayuwa ma ba sa so muna yi me yasa suke gudu wai suna gudu kamar da wai ko yana cutawa shi ne muke gane da su cewa ba na cutarwa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne idan Allah shi Allah ya kare sarkin karamar hukumar da alhaji abubakar jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman karamar hukumar tasa kai wajen karban abin rigakafi. Salamu alaikum mai mataba. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, mai mataba barka ah, gashi na karamar hukumar ka kuma ah, gashi na ga ana kokari ana yin allo rigakafi na yara ƙanana daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar. Hmm. Ya wani irin kira kai wa talakawanka? Eh wato na ce musu su kawo yara hmm. a samu a yi musu wannan allurarin saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara biyar a to mai mataba shi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin a gudanar da wani allura ya kafin eh na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yara shi vaccination waɗannan cutuka da yi suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ta ba da alkalman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa da dayarai sama da 300 ne suka nakasa a fadin kasar baki daya musamman ma a bangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya na duniya a sabila suka bin cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta kamaru baki daya mahimman awal garba wuyar amurka daga kasar kamaru a gaishe ka amma kar yi nisa don za ka gabatar da shiri na gaba wasanni a takaice shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ko samuwar eto tsohon da taka gidan kasar jamhuriyar kamaru ya ce dai babu shakka ne haka zai kawo ƙarshen harin shekaru da ake yi wa masu sana'ar tamura a ƙasar ta kamaru baki daya da to ya faɗi haka ne a wani ɗakin taro da masu sana'ar tamuran a ƙasar ta kamaru haka zalika shirye-shiryen zuwa gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kurabin yan matan kasar jamhuriyar kamaru na idin bitrus lion suke yi domin halartar kasar morocco wanda ala fara bugawa ranar biyu ga watan bakwai shekar dubu da ashirin da biyu nan ya kare kuma ranar ashirin da uku ga watan bakwai din kamar ta yi wani wasan sada zumunci da kungiyar wannan kafa ta 'yan matan kasar faransa wanda kulab din na 'yan matan kasar faransa din suka wa kasar jamhuriyar kamaru balabalai a lagarsu su har guda hudu ita kuma kulab din 'yan matan kasar ta jamhuriyar kamar ba su jefa kwakwallo ɗaya a ragar kasar faransa ba sannan kuma an gudanar da wani taro domin tunawa da tsohon lamba goma sha tsaron kasar jamhuriyar kamaru mark vivian foye wanda ya bar duniya yau shekaru goma sha tara kenan da suka shuɗe ya rasu ne ranar ashirin da tara ga watan bakwai shekarar dubu biyu da uku a filin wannan kafa na Benin paris da ke can kasar faransa yayin da kasar jamhuriyar kamaru take gudanar da wani wasa tsakanin da kasar ta faransa na manyan zakarun nahiyoyi daban-daban na duniya wanda suka haɗu a wani shekara ta dubu biyu da uku muhammad awal garba mujar amurka daga kasar kamaru To a gaida Muhammad Awwal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na kasar Jamus da mai da sassaƙe-sassaƙen tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a ƙarni na sha tara aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha ƙoƙarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla sha bakwai suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikata sakamakon haran. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a haran gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibiran da ake kira Snake Island na Ukraine wurin da ya zama wata alamar tarjiya daga ukraine tun bayan da moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce shugaban kasar indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a ukraine da rasha ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa ya kuma yi tayin zama mai shiga tsakani a fannin diflomasiyya tsakanin rasha da ukraine Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin bayan wani taro na kasashe biyu da suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. A gefe guda kuma, shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba da za a yi a birnin Bali. duk da barazanar ƙauracewa taron da suka yi a baya kuma fada kremlin ta ce ta yiwu shugaban rasha vladimir putin ya halarci taron ta yanar gizo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie leras gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa huta lafiya wassalam.